is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na karshe a yau Litinin 30 ga watan Nuwamba kamar yadda muka saba a wannan shirin kowace ranar Litinin Aliyu Mustapha Sokoto yakan shigo da labarin wasanni amma kafin nan za mu ji hirar da wakilin Umar Faruk Musa ya da ƙwararru kan tattalin arziki da zamantakewa kan ziyarar shugaban Najeriya ƙasashen ƙetare. Muna kuma da rahoto kan halin da ake da al'ummar Chibok ke ciki sai dai duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi kira ga takwarorin aikinsa da suke halartar taron kolin da ake yi a kan canjin yanayi a birnin Paris na kasar Faransa cewa ya kamata su ƙara zage dantse domin kuwa za a auna nasarar da suka samu ta hanyar kawar da wahalar da ake sha a duniya. Yau Litinin shugaba Obama ya yi wannan kira. Ya ce shugabannin da suke halartar wannan taron kolin burinsu ɗaya ne. suna ɗokin ganin an rage yawan hayakin da ke gurɓata yanayi da kuma rage ɗumamar yanayi inda ya yi misali da ci gaban da amurka da wasu ƙasashe suka samu ta wannan fanni ya ce burinsu shine ganin cewa ci gaban da suka samu ya zama jadawali mai ɗorewa ga ci gaban bani adamu ya yi kira ga mahalarta taron da su na'am da wani tsari da zai baiwa kowace ƙasa damar cika alƙawuran da suka yi Prime Minister Turkiyya Ahmed Davutoglu ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasarsa ba za ta nemi gafarar ƙasar Rasha saboda kakkaɓo jirgin saman yakin Rasha samfarin jihar da ƙasar ta yi a makon jiya a kan iyakar ƙasar da Siriya ba. Prime Minister ya yi wannan furicin ne ga 'yan jarida bayan wata ganawa da ya da shugaban ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg a birnin Brussels, ƙasar Belgium. ya ce mayakan ƙasarsa sun yi abin da ya kamata na kare sararin samaniyar ƙasar prime minister ya bayyana fatan rasha za ta ƙara yin nazari akan azawa ƙasarsa takunkuman tattalin arziki da shugaban rasha vladimir putin ya ba da sanarwarsa domin mai da martani ga al'amarin kakkaɓo jirgin saman takunkumin zai ƙayyade yawan kayayyakin da rasha take saye daga turkiya da haramta ko kuma hana a sabunta kwangilar 'yan ƙasar turkiya da suke aiki a rasha jirgin saman rasha da turkiya ta harbo ya fada wani yankin ƙasar Siriya. Ƙasashen biyu sun samu saɓanin ra'ayi a kan hanyar da jirgin ya bi. Turkiyya ta ce jirgin ya keta ƙa'idar sararin ta yayin da ita kuma Rasha ta dage a kan cewa jirgin bai bar sararin samaniya ko kuma ƙasar Siriya ba. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin ƙasashen Afghanistan da Pakistan yau Litinin suka tattauna a birnin Paris inda suka mai da hankali akan shirin samun zaman lafiya a afghanistan da ya cije an yi ganawa tsakanin shugaba ashraf gani da prime minister pakistan nawaz sharif a gefen taron kolin da ake yi a birnin paris taron da prime minister ingila david cameron shi ma ya halatta ganawa tasu ya kawo ƙarshen cijewar wata guda da aka samu tsakanin ƙasashen biyu prime minister pakistan ya faɗa shugaban afghanistan cewa ƙasarsa tana ɗaukan ƙasar afghanistan a zaman daidai take da ƙasarsa mai ɗiyocinta galibi afghanistan kan yi zargin cewa pakistan ta keta ɗiyocinta shi ma shugaba barack obama na amurka ya gana da takwaran aikinsa na rasha ladarmin putin inda ya bayyana takaicinsa akan harbo jirgin saman yakin rasha samfurin jet da turkiya ta yi a makon jiya ya yi kira ga shugaba putin da ya ƙoƙarin rage zaman tankiya da turkiya akan wannan al'amari shugabannin biyu sun yi ganawar mintoci talatin a gefen taron kolin da ake yi akan yanayi a birnin paris haka kuma shugabannin biyu sun tattauna akan yakin da ake ci gaba da yi a syria fadar shugaban amurka ta ce shugaba obama ya jaddada wa shugaba putin bukatar da ke akwai na mai da hankalin hare-haren da rasha ke kaiwa a syria su auna sansanonin 'yan isis ba masu hamayya da gwamnatin assad ba Labaran duniya kenan kuka saurara. Ƙungiyar da ke fafatuka ceto 'yan matan Chibok da sunan Bring Back Our Girls ta kira wani taron manema labarai inda ta bayyana irin halin kuncin da mutanen ƙauyen Chibok ke ciki da kuma tauye hakkin yaran al'ummar na samun ilimi. Wakilin Hassan Maina Kaina ya halarci taron manema labaran ga kuma rahoton da ya haɗa mana. inda take jawabi ga 'yan jaridu a nan abuja shugabar kungiyar da ke fafutukar ganin an ceto ɗaliban chibok wato bring back our girls dr ezekiel sele ta ce ensuring that citizens understand that they cannot be far from governance za mu tabbatar da 'yan ƙasa sun fahimta cewar ba su nisa da yadda ake gudanar da al'amuran su a gwamnatance ba 'yan ƙasa ba sai sun sami mukamin gwamnati don su taka rawa a gwamnatin da ke mulkar su ba abin kawai da zai aiki anan shine muryoyin su dr ezekiel sele ta ci gaba da cewar we must use our voice Dole mu amfani da mu don mu buƙaci gwamnati bata saki hanya ba a ta yadda take gudanar da manufofinmu, hukumominmu da ma albarkatunmu. Wani dan gwagwarmaya kuma IG Wala wanda kwanan nan suka yi tattaki har zuwa can garin na Chibok ya gaya min abin da idanunsa ya gani. To abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne musamman in ka shiga cikin garin Chibok. Gari ne wadda saboda abin da ya faru irin tsaro da ake kokarin a tabbatar a wannan wuri ya tsananta rayuwa a wannan wuri ba a barin baki su shiga garin kai tsaye yan garin kansu sai ana nuna cewa dole sai suna da izinin ma za su zo gida sannan babu makaranta ko daya wadda za a ce ɗalibai na zuwa zai ka gane wa idan ka ka zai tashi na tambayi comrade aiji wala ta yaya yake duba yiwuwar ceto yan matan chibok babu ɗan adam da zai ce maka zai yi ko ba zai yi ba ko su sojojin da suke fagen daga suke ta kokarin wannan abu ya kawo karshe ko kuma su tabbatar da an tsinto yaran nan ko an cece su ba sai sa su ko zai yi ko ba zai yi ba abubuwan gashi nan wani lokaci lokaci ya sake cakuɗewa wani lokaci kuma a ka gani ya kwanta ka rasa gane ina ne gabanta ina ne bayanta. kanar rabi abubakar shine daraktan watsa labarai na rundunar tsaron najeriya baki ɗaya. da su yan mata ciwo garin da kuma wanda ba yan mata ciwo garin nan sauran allah su ma ɗin duk wanda ke tare da wanda aka kama kuma wanda ke tare da ainihin su yan boko haram in allah yarda yadda muka ci gaba da wannan yaƙi, za mu ainihin ceto su. hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya cika watanni shida bisa ga mulki tun daga hawansa mulki ranar 29 ga watan Mayu. Shugaban Buhari ya ziyarci kimanin kasashe ta goma sha uku cikin watanni shida, abinda waɗansu ke korafin cewa ba su kai ga ganin canjin da gwamnatin ta alkawarta ba. Wakilin Umar Faruk Musa ya yi hira da waɗansu masana tattalin arziki da kuma zamantakewa Farfesa Al-Mustapha Osoju da kuma Malam Abdullahi Yalwa waɗanda suka yi tsokaci dangane da batun. shi a yanzu dai ina ganin shugaba buhari ya halarci kasashe fiye da goma sha uku zuwa sha hudu ya yi tafiye-tafiye zuwa goma sha uku zuwa sha hudu in ka duba an rage mutanen da ainihi ake irin wannan tafiya da su in ba ka da mahimmanci ba a tafiya da kai a cikin irin tafiye-tafiyen da ake yi za ka duba ka gani mutane talatin da biyu ya tafiya da su waccan tafiya da ya yi na zuwa majalisar ɗinkin duniya wannan a lokacin shugaban da ya gabata shugaba jonathan wajen mutum da hamsin aka tafi da su kaga an samu ragowa ta wannan amma menene mahimmancin waɗannan tafiye-tafiye ya zo ne a lokacin da ƙasar nan take fuskantar yaƙi na cikin gida wannan kuma akwai makwabtanta makwabtanta ɗin nan renan wata ƙasa ce wacce ba ƙasar ingila ba dole in za ka je kamar zuwa paris ɗin nan dole ya zamanto zai nanata waɗannan maganganu don a san mahimmancin waɗannan haka kuma lokaci ne da ake maganan kuɗaɗe suna cikin bankuna na ƙasashen turai wani aka sata daga najeriya kaga duk waɗannan irin tarurruka su ne za su iya taimakawa wajen dawo da waɗannan kuɗaɗe domin akwai dokar ƙasa da ƙasa wacce ƙila tana buƙatan a sabunta ta akwai kuma yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa wannan ƙila najeriya ba ta ciki wannan shugaba da shugaba za su tsaya su yi wannan magana ita gwamnati abin da mutane za su fahimta shugaban ƙasa yana nan sannan kuma wasu ginshiƙai na tafi da harkokin gwamnati duk suna nan a shimfiɗe don haka tafiya da buhari yake yi shin mai amfani ce ga ƙasar ko mara amfani ce shine 'yan ƙasa za su duba amma an ka duba wannan abu yana fitowa ne daga mutane wanda suke yawanci 'yan adawa wannan sun ga an kada su sun rasa abin da za su faɗa ita adawa ana yin ta ne dan a sa gwamnati ta tsaya tana fake mm. da kuma ana nuna mata abin da ba yake shi kenan ba ba abin da gwamnati ta yi mai kyau ba ake magana a kai. daidai lokacin da ake magana babu kuɗi a ƙasa ba ka ganin yawan tafiye-tafiyen nan abun damuwa ne ga waɗansu 'yan ƙasa wanda ke ganin cewa kamata a yi tanadi waɗansu tafiye-tafiyen ya tura wani ba lallai sai ya je da kanshi ba. a matsayina na masani a diplomasiya fita shugaban ƙasa da irin halin da kasar nan take yanzu ba aibi ba ne amma akwai kuma bukata nasu su tabbatar da cewa idan ma baya nan to aikace aikacen da ya kamata a yi ba za a jira shi ba. Kana ganin kawo yanzu an fara samun amfanin ko an fara cin albarka waɗannan tafiye-tafiyen nashi? Eh an fara ci domin kasan a diplomasiya ba magana ce kawai ta a baka kuɗi ba. Amma ko a je a saurare ka a baka taimako kamar irin na idan ka lura lokacin lokacin shugaban kasa jonathan ai america ma ta ke sai mana da kayan yaki amma yanzu ka ga wani hurda a tsakanin gwamnatin najeriya da ita kasa america farfesa almusufa usuju kenan da malam abdullahi yalwa waɗansu ƙwararru kan al'amuran tattalin arziki da zamantakewa a tattauna da na da su abuja dangane da ƙorafe-ƙorafen da waɗansu 'yan ƙasa suka fara cewa shugaba muhammadu buhari ya cika tafiye-tafiye a daidai lokacin da ƙasar najeriya ke fama da fatara umar faruk musa amurka a Abuja, Najeriya. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington yana cewa karfe hudu saura minti goma sha tara yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni a cikin shirin yau ne za a ji yadda wasannin kungiyoyin matasan afirka masu kwaɗayin zuwa gasar cin kofin duniya a brazil take tafiya muna murna mu 'yan zaman naija delta muna murna da 'yan nigeria sun je sun ci mali za mu ji kuma yadda uwar samson siyasiya da aka sace ta ta samu kanta ta tsira daga jamhuriyar niger kuma za su ba da wannan kuɗi Nan ba kuɗin su ne ba kuɗi ne na eta na ƙasa. bayan duka wannan zamu je da ta kaya a nahiyar turai. a manchester city ta kuma ɗarewa saman teburin gasar ta premier ta ingila jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. bari fara da gwagwarmayar kasashen afirka da ke kokarin samun cin kofin 'yan kasa ga shekaru 23 a kasar senegal wanda kuma a wannan lokaci suke gwagwarmayar samun hanyar zuwa gasar cin kofin duniya na matasa din a za a yi a birnin rio de janeiro na brazil wasu sun ce sa'a najeriya ta yi da ta tsallake gadar 'yan mali da suka so su tsorata ta a wasannin da suka yi a ƙarshen makon nan tawagar kwallon kafan najeriya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 23 sun samu nasara da doke ƙasar mali da ci uku da biyu a gasar cin kofin matasa na afirka domin neman gurbin shiga wasannin olympic tun kamin dai a je hutun rabin lokaci najeriya ta zira kwallo uku a ragar ƙasar ta mali bayan da aka dawo na bin lokaci ita kuwa kasar ta mali ta ci najeriya biyu in yankin niger delta da ma mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da nasarar da najeriya ta samu wannan kuwa yana cewa ne 'yan najeriya dai sun yi ƙoƙari amma dai su kara zage damce musamman a wurin tsaron gida gaskiya mun yi murna shi kuwa wannan da bai ambaci sunansa ba ya ce i'm really happy for the match that uh, nigeria and uh, mali played yesterday 3-2 yana cewa ne na yi murna matuka wasar da nigeria ta buga da kasar mali a jiya sun yi kokari domin haka muna murna da wannan nasarar da nigeria ta samu muna fatar wannan kokarin na 'yan wasan ta nigeria zai ci gaba sunana hajiya asabe tim dina sharks football club of port Muna murna mu 'yan zaman Niger Delta muna murna da 'yan Najeriya sun je sun ci Mali uku da biyu. Wannan babban nasara. Sunana Ahmed Dile. Da farko dai alhamdulillahi mun gode ma Allah game da wannan wasa da aka yi tsakanin Najeriya da Mali. Shi kocin Najeriya Shamsu siya-siya. muna godiya kuma mun yaba mashi sosai da wannan nasara da aka samu saboda wannan kwallo da aka ci gaskiya kwallo kwallo ta yi kyau na ministan wasannin Najeriya Mr. Barista Solomon Dalo ya yi dan wani bayani bayani kwanakin baya da ya burge ni shine alamun alamun sa ne yanzu suke fitowa da yace a cire bambance bambancen addini da bangaranci a game da maganan wasanni to gaskiya muna yaba mishi kuma wannan alama ya zo mana cewa lallai za a zo ba bangaranci a game da kwallon nan kasar Senegal da yace ke karbar bakuncin wasannin matasa yan kasar da shekaru 23 domin fitar da kasashe uku da za su wakilci Afirka a wasar kwallon kafa da za a yi a kasar Brazil a shekara mai zuwa Najeriya dai tana rukuni na biyu da ya kumshi kunshi mali masar da kuma algeria yayin da rukunin farko ke ɗauke da mai masaukin baƙi wato senegal da zambia da afirka ta kudu da kuma masar a ranar talata dai ne za a ci gaba da waɗannan wasanni tsakanin afirka ta kudu da zambia sa'annan kuma a kara tsakanin tunisia da senegal lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria to gaishe ka lamido to har yanzu za a ce nasarori sun zama biyu a wurin su 'yan kasa ga shekaru 23 na najeriya ɗin da kuma kocin su samson siyasiya wanda allah ya sa uwarsa da aka sace ta ta samu kanta ita dai wannan malama wato madam beauty siyasiya ya shekaru 72 da haihuwa wasu mutane uku ne dauke da bindigogi suka sace ta kamar makonni biyu da suka wuce daga gidanta da ke odoni da ke yankin karamar hukumar mulkin sabama a can cikin jihar su ta bayelsa jaridar vanga ta bada labarin cewa ita wannan tsohuwa ɗin da ƙarfin tsiya aka ɗauke ta kuma kan babur ma aka sace ta she kwanaki goma sha biyu da suka wuce ranar asabar ta shekarun jiya aka samu aka taɓo ta a ƙarƙashin wani yunkuri na jarantaka da 'yan sandan bayarsa ɗin suka yi inda suka je suka tsinto ta inda su wanda suka sace ta suka jifa da ita suka yada ta suka tafi abinsu. to bari mu je kasashen turai mu je da ta kaya a ƙarshen makon nan dan wasan gaba na kungiyar leicester united ta ingila jamie vardy ya kafa sabon tarihi a gasar premier ta ingila din inda ya kasance dan wasa na farko da ya zura kwallo a wasanni har goma sha ɗaya jere da juna Vardy ya zarta bajintar rod van nistelrooy dan kasar holland wanda ya zura kwallaye a wasanni goma jere da juna a club din manchester united a cikin kakar wasanni biyu a shekara ta 2003 wasa ta karshe da vardy din ya zura kwallo ita ce tsakanin kungiyarsa ta leicester da manchester united a makon nan wacce ta karkare a kunnen doki da ci daya da ɗaya a halin da ake ciki kuma manchester city ta koma ɗarewa saman teburin gasar ta premier ta ingila bayan da ta doke southampton da ci uku da ɗaya a ƙarshen makon nan wannan ko ya biyo ne bayan kunnen doki da leicester din da ke saman teburin a da ta yi da manchester united to sai dai city din wadda ta dago daga matakin ta uku ta hau saman teburin ne da yawan kwallaye domin ko makin su daya da leicester da ke binta wato maki 29 kowacensu yayin da maki daya ne tal ya bambance su da united da ke ta uku a tebur arsenal ce ta hudu da maki 27 bayan da ita ma ta yi kunnen doki da norwich da ci daya da daya liverpool wacce a wannan makon ta yi galaba akan swansea da ci daya da nema ta ɗago saman teburin gasar zuwa matakin ta shida da maki 23 yayin da zakarun ingila ɗin wato chelsea da ke fama da koma baya a wannan kakar wasannin ita ma ta ɗan ɗago zuwa ta goma sha hudu a tebur da maki goma sha biyar sakamakon maki ɗaya da ta samu a kunnen doki da ta yi da tottenham ba ci ko ɗaya a gasar la liga ta wannan makon kuma barcelona ta lallasa real sociedad da ci hudu da nema real madrid ta bi ebar har gida ta doke ta da ci biyu da nema yayin da atletico ma ta yi galaba akan espanyol da ci daya mai ban haushi barcelona ce saman teburin gasar da maki 33 atletico na bin ta da maki 29 yayin da real madrid take ta uku da maki 27 sai gasar serie a ta kasar italiya inda har yanzu inter milan ce ke saman teburin gasar da maki 30 bayan da karshen makon nan ta lallasa francinon da ci 4 da 1 napoli ce ta biyu da maki 28 duk da yake yanzu haka tana can tana fafata wasanta na wannan makon da inter din sai a kasar jamus inda har yanzu bayan munich ke ci gaba da fafutukar kare kambinta domin har yanzu ita ce kan gaba a teburin gasar da maki 40 wanda ta samu a cikin wasanni goma sha hudu da ta buga a gasar wace har kawo yanzu ba a doke ta ba a ƙarshen makon nan dai ta doke haifa ne da ci biyu da nema Dortmund ce ke binta da maki 32 bayan da ita ko ta ragargaza Stuttgart da ci 4 da 1 yayin da Wolfsburg take ta uku da maki 25 biyu bayan kunnen doki da ta yi da Wolfsburg ba wanda ya zura kwallo. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. to a gaishe kamar tala bari mu dawo gida nahiyar mu ta afirka kuma mu je kai tsaye zuwa birnin kwannin jamhuriyar niger mu je irin wata rigimar da take neman ta balle ko ta riga ta barke ma a daidai lokacin da jamhuriyar niger ke shirye-shiryen wasar kokowar takobin gargajiya wanda zai wakana a garin doso idan ta baraka wata alaya ya kai mu kungiyar kokowar gargajiya reshen gundumar birnin kwanni ta nuna rashin jin daɗin ta game da rashin samun tallafi a lokaci da ya kamata magajin nan gari guda hudu da suka kumshi gundumar bata domin ta shirya tankaɗe da rairaya wanda zai da zakarun ta waɗanda za su goga da sauran su na jihar Tawa domin hidda tim ko kuma 'yan wasan da za su wakiltar jihar Tawa a kokowar ta Dosun. Sai dai shugaban kungiyar kokowar gargajiyan reshen birnin Kwanne Malam Musa Karhe ya ce magajin nan garin dole su ba da waɗannan kuɗin ko ba so tunda kuɗi ne na gwamnati. karar da an kai an kai waɗa kowa ga abin da zai bada don ku kenan mayar ɗan kwanni shi ne ba mu kuɗi don abun da an ka azama mayar ɗan kwanni eh, ka ɗari biyu mayar ɗin tsarna ɗari da ishirin mayar ɗin baza da shika hamsin mayar ɗin alila shika saba'in da biyar to zaman da ake ba su ba mu ba dai har yanzu kuma kasan na yi magana tun ga kwanaki radio na ce musu alaci la dole ne za su ba da wannan kuɗi don ba kuɗin su ne ba kuɗi ne na eta na ƙasa mene ne ce ka hamsin ko saba'in ga abin da za ka wada kuma kuɗin gaba na ku ne ba dole kana so ka so sai an bada sai dai fa magajin garin tsarnawa malam bube na cewa bai kamata shi musa karfe ya yi wannan kalamin ba domin kowa ya san yadda aikin gwamnati ke tafiya magana Kuma ta yi dokoki kuma ta yi tsari da yadda a kashin kudin ranar juma'a ne ya kamata a ce duk 'yan kokowar jihar tatawa sun haɗe a garin na birnin kwanni domin tantance 'yan kokowar da za su wakiltar jihar tatawa a karo na garin doso idan mai duka ya kai mu haruna mamman bako birnin kwani sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jan koriyar niger to a da fama mukaddashin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya isa hayatu ya aika da takardar jinjinawa kungiyar kwallon kafa ta iyamba ta aba da ke nigeria saboda lashe kofin league league na nigeria da ta yi na shekarar 2014 da kuma 2015 ita wannan wasiƙa da isa hayatu ya sa wa hannu ta jaddada cewa lalle kungiyar nan ta yamba ta yi rawar gani kuma shugaban kungiya din wato felix anyansi agu ya mai da martani yana gode ita fifa saboda ganin cewa ta lura da yadda ita yamma take samun wannan sururi din har yake jaddada musu cewa za su ci gaba da wannan yamba dai wato ba wai ta yi nasara a wannan kakar wasanni kaɗai ba wannan shine karo na bakwai da take cin wannan kofi ko kuma take samun wannan karamci na girma na lashe kofin league na nigeria. cikin wasannin kakar wasannin da aka yi ma sau shida kawai wasu kungiyoyi suka bi suka ci wannan kungiya din amma ita wasanni goma sha tara ta yi nasara a kan su sannan kuma biyar daga cikinsu ba ma a gidanta ta samu nasara ba a can gidansu abokan adawar nata ta je ta gallaza musu to za a dalilin wannan nasara yan ba za ta wakilci najeriya allah kai mu a gasar cin kofin zakaran afirka na shekara mai zuwa. to duka duka jama'a nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai watan allah ya samu ganta a madadin wakilanmu na yau murtala da haruna da kuma lamido aliyu mustapha sakwatani a washington To a gada na Sokoto da tawagarsa har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. a duk faɗin duniya a ƙasashe irin su jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo vietnam syria rasha iran da sauran ƙasashen duniya 'yan jarida suna cikin ukuba haka kuma 'yancin faɗa albarkacin baki yana cikin barazana kwamitin kare 'yan jaridu na duniya da masu aika rahotanni a shekarar 2014 suka ce fiye da 'yan jaridu guda 60 aka kashe ɗaruruwa kuma aka garkame su a gidan wakafi haka zalika da dama suka ɓace aka rasa sama suka yi ko ƙasa haka kuma kamfanin dillancin labaran nan reporters without borders ya gano cewa gwamnatoci sukan yi yunkurin sa 'yan jarida su yi gum ta hanyar amfani da dokar nan ta tsaftacewa ko kuma tace rahotanni ko kuma ta hantararsu ko kuma bisa dokokin nan da suke kange kungiyoyi ko kamfanoni masu zaman kansu daga sukar gwamnati ko kuma ma a yi musu barazana ta gadaga ido da ido wadda shugabannin siyasa kan yi musu da yake magana a jami'ar columbia a birnin new york karamin sakataren harkokin wajen amurka a bangaren hulɗa da jama'a da kuma diflomasiya wato Richard stengel wanda shi kanshi tsohon ɗan jarida ne, ya bayyana faɗin albarkacin baki a matsayin yana ɗaya daga cikin manyan 'yanci na ɗan adam. ya ce kuma hakan yana fuskantar barazana. sannan barazanar ba yau ta fara ba domin kuwa ta fara shekaru aru-aru da suka wuce ya bayyana manyan abubuwa guda uku da 'yan jarida suke fuskanta mafisa hatsari kamar 'yan jaridar da ke zuwa filin daga wajen ɗauko rahotanni inda suka hada da wuraren yaƙi da tashe-tashen hankula ko kuma kawo rahoton da ya shafi irin shugabannin nan masu mulkin kama karya ko kuma isar da wasu sakonni masu mahimmanci. Saboda haka ne ya ce yana cikin manufofin Amurka ta hanyar inganta diflomasiya da kuma yi wa 'yan jarida horo mafi dacewa ta yadda za su yi ayyukansu tare da kare kansu ba tare da sun fada cikin hatsari ba da kuma yin aiki da na'urori da abubuwan zamani domin isar da sakonsu ga duniya. Amurka ta nutsar da kuɗi da ya kai dala Amurka miliyan 100 akan harkar intanet wato hanyar yanar gizo domin tabbatar da ana isar da abubuwan da ya kamata a isar na ayyukan da za su hada da horar da 'yan jaridar da makamantansu kai har ma da 'yan jarida masu zaman kansu a faɗin duniya daga ƙarshe da yake magana a game da cewa ana samun katsewar bayanai wato ta hanyar cewa ba a isar da sako kamar yadda ya kamata wanda ya hada da 'yan ta'adda da kuma masu mulkin kama karya ya ce amurka tana aiki tukuru akan wannan sannan kuma tana rugawa kafin abin ya faru don ganin yadda ya kamata ta datse shi kafin a ce an samu katsewar bayanin ko kuma an sami gurbata a cikin bayanan da suka iso wa jama'a sannan ya musanta zargin cewa ana isar da wasu sakonni ne domin a taimakawa gidajen rediyo ko kuma jarida masu zaman kansu ta hanyar isar da sakonni ta ɗaukar nauyinsu ko kuma ɗaukar wasu abubuwa da suka shafi ɗawainiya da tafiyar da gidajen yau da kullum. Haka ma shugaban Amurka Barack Obama ya ce, ‘Yan jarida sun ba mu gudunmawa sosai a matsayinmu na ‘yan ƙasa sannan kuma suna iya ƙoƙarinsu wajen isar da saƙo na gaskiya. Sannan kuma dole a ba su damar isar da saƙon a tsakaninmu da gwamnatocinmu. Wannan shi zai inganta harkar ya kuma sa ayyukan jaridan ya yi ƙarfi kamar yadda ya kamata. sharhin muryar amurka wanda ya bayyana manufofin gwamnatin amurka madala da kuma wannan muka kawo ga ƙarshen shirye-shiryen sai a mana haƙuri mun laƙuma lokacin ba za mu kawo muku takaitattun labarai ba sai kuma gobe in mai komi mai kowa ya nuna mana mu sake shigowa da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa ko kuma musayar ra'ayoyi a sadarwar mu na intanet. yanzu a madadin jimai ali da ta taya ni gabatar da shirin da daniel brown ya hada shirin da bada umarni da kuma injiniyan mu mr dan alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu kara saunin lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.